da zarar mutum ya fahimci wannan shikenan ya zama saliki shi kuma jazba ikilasi hmm. bayan ka yi suluki ka fahimci cewa Allah bai halicci mutum da aljamba sai don su bauta masa to kana tashi bautan to jazba zai zo idan jazba ya zo jazba ba zai zo ba shi kuma sai ka fahimci wa ma umiru illa ni abdullah mukhlisina na din hmm. saboda ka shi sa muka ce suluki ibada ne jazba shi kuma ikilasi ba wai kowa ba ne majizubi kamar yadda ake dauka shi zaga ana zagin majizubai da zaran aga ga ya yana zai ya kakkai mana jazaba ai jazaba abin so ne jazaba shi ne fana'i hmm. ka gane ko eh. jazaba shi ne fana'i kuma jazaba shi ne sukuru jazaba shi ne hakika hmm. kaji ko hmm. suluki shi ne shari'a eh. in ka dace suluki saliki hmm. malami malami shine saliki majzubi kuma zakiru hmm. mai karatu shine saliki hmm. mai yawan zikiri shine majzubi to amma yanzu idan mutum zan mai yawan sabo sai a ce majzubi ko a ce dan hakika Allah wa alam wannan ana yin shi ne da wani manufa don a bata abin ko kuma rashin sani ne to da zaran mutum ya fahimci wannan shikenan ya zama saliki shi kuma jazba ikilasi hmm. bayan ka yi suluki ka fahimci cewa Allah bai halici mutum da aljamba sai don su bauta masa to kana tashi bautan to jazba zai zo idan jazba ya zo jazba ba zai zo ba shi kuma sai ka fahimci wa ma umiru illa li abdullah na lahuddin saboda ka shi sa muka ce suluki ibada ne jazba shi kuma ikilasi. ba wai kowa bane majzubi kamar yadda ake dauka shi zaga ana zagin majzubai da zaran aka ga mutai yana zai ya kakkai mana jazaba ai jazaba abin so ne jazaba shine fana'i hmm. ka gane ko eh. jazaba shine shine fana'i kuma jazaba shine sukuru jazaba shine hakika mm-hmm. kaji ko mm. suluki shine shari'a eh. in ka dace suluki saliki mm. malami malami shine saliki majzubi kuma zakiru hmm. mai karatu shine saliki hmm. mai yawan zikiri shine majzubi hmm. to amma yanzu idan mutum zan mai yawan sabo sai a ce majzubi ko a ce dan hakika Allahu alam wannan ana yin shi ne da wani manufa dan a bata abin ko kuma rashin sani ne to da zaran mutum ya fahimci wannan shikenan ya zama saliki shi kuma jazba ikilasi bayan ka yi suluki ka fahimci cewa Allah bai halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa to kana tashi bautan to jazba zai zo idan jazba ya zo jazba ba zai zo ba shi kuma sai ka fahimci wa ma umiru illa ne abdullah mukhlisina lahu din saboda ka shi sa muka ce suluki ibada ne jazba shi kuma ikhlasi ne ba wai kowa bane majzubi kamar yadda ake dauka shi zaga ana zagin majzubai da zaran aka ga mutai yana zai ya kakkai mana jazaba ai jazaba abin so ne jazaba shine fana'i hmm. ka gane ko eh. jazaba shine shine fana'i kuma jazaba shine sukuru jazaba shine hakika hmm. kaji ko hmm. suluki shine shari'a eh. in ka dace suluki saliki malami malami shine saliki majzubi kuma zakiru mai hmm. karatu shine saliki mai yawan zikiri shine hmm. majzubi hmm. to amma yanzu idan ce zan mai yawan sabo sai a ce majzubi ko a ce dan hakika Allahu alam wannan ana yin shi ne da wani manufa dan a bata abin ko kuma rashin sani ne to da zaran mutum ya fahimci wannan shikenan ya zama saliki shi kuma jazba ikilasi bayan ka yi suluki ka fahimci cewa Allah bai halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa to kana tashi bautan to jazba zai zo idan jazba ya zo jazba ba zai zo ba shi kuma sai ka fahimci wa ma umiru illa ni abdullah mukhlisina na din saboda ka shi sa muka ce suluki ibada ne jazba shi kuma ikhlasi ba wai kowa bane majzubi kamar yadda ake dauka shi zaga ana zagin majzubai da zaran aka ga mutai yana zai ya kakkai mana jazaba ai jazaba abin so ne jazaba shine fana'i hmm. ka gane ko eh. jazaba shine shine fana'i kuma jazaba shine sukuru jazaba shine hakika hmm. kaji ko hmm. suluki shine shari'a eh. in ka dace suluki saliki malami malami shi ne saliki majzubi kuma zakiru hmm. mai karatu shi ne saliki mai yawan zikiri shi ne hmm. majzubi hmm. to amma yanzu idan mu ce zan mai yawan sabo sai a ce majzubi ko a ce dan hakika Allahu alam wannan ana yin shi ne da wani manufa don a bata abin ko kuma rashin sani ne to da zaran mutum ya fahimci wannan shi kenan ya zama saliki shi kuma jazba ikilasi bayan ka yi suluki ka fahimci cewa Allah bai halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa to kana tashi bautan to jazba zai zo idan jazba ya zo jazba ba zai zo ba shi kuma sai ka fahimci wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina na din saboda ka shi sa muka ce suluki ibada ne jazba shi kuma ikhlasi ba wai kowa bane majzubi kamar yadda ake dauka shi zaga ana zagin majzubai da zaran aka ga mutai yana zai ya kakkai mana jazaba ai jazaba abin so ne jazaba shine fana'i hmm. ka gane ko eh. jazaba shine shine fana'i kuma jazaba shine sukuru jazaba shine hakika mm-hmm. ji ko mm. suluki shine shari'a eh. in ka dace suluki saliki mm. malami malami shine saliki majzubi kuma zakiru hmm. mai karatu shine saliki mai yawan zikiri shine hmm. majzubi hmm. to amma yanzu idan mu ce zan mai yawan sabo sai a ce majzubi ko a ce dan hakika Allahu alam wannan ana yin shi ne da wani manufa dan a bata abin ko kuma rashin sani ne to da zaran mutum ya fahimci wannan shikenan ya zama saliki shi kuma jazba ikilasi bayan ka yi suluki ka fahimci cewa Allah bai halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa to kana tashi bautan to jazba zai zo idan jazba ya zo jazba ba zai zo ba shi kuma sai ka fahimci wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina na din saboda ka shi sa muka ce suluki ibada ne jazba shi kuma ikhlasi ba wai kowa bane majzubi kamar yadda ake dauka shi ga ana zagin majzubai da zaran aka ga mutum yana zai ya kakkai mana jazaba ai jazaba abin so ne jazaba shine fana'i ka gane ko eh. jazaba shine shine fana'i kuma jazaba shine sukuru jazaba shine hakika mm-hmm. Ka ji ko mm. suluki shine shari'a eh. in ka dace suluki saliki mm. malami malami shine saliki majzubi kuma zakiru hmm. mai karatu shine saliki mai yawan zikiri shine hmm. majzubi to hmm. amma yanzu idan mu ce zan mai yawan sabo sai a ce majzubi ko a ce dan hakika Allahu alam wannan ana yin shi ne da wani manufa dan a bata abin ko kuma rashin sani ne to da zarar mutum ya fahimci wannan shikenan ya zama saliki shi kuma jazba ikilasi bayan ka yi suluki ka fahimci cewa Allah bai halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa to kana tashi bautan to jazba zai zo idan jazba ya zo jazba ba zai zo ba shi kuma sai ka fahimci wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina na din saboda ka shi sa muka ce suluki ibada ne jazba shi kuma ikhlasi ba wai kowa bane majzubi kamar yadda ake dauka shi zaga ana zagin majzubai da zaran aka ga mutai yana zai ya kakkai mana jazaba ai jazaba abin so ne jazaba shine fana'i hmm. ka gane ko eh. jazaba shine shine fana'i kuma jazaba shine sukuru jazaba shine hakika hmm. Ka ji ko hmm. suluki shine shari'a eh. in ka dace suluki saliki malami malami shine saliki majzubi kuma zakiru hmm. mai karatu shine saliki mai yawan zikiri shine majzubi to amma yanzu idan mu ce zan mai yawan sabo sai a ce majzubi ko a ce dan hakika hmm. Allah wa alam wannan ana yin shi ne da wani manufa dan a bata abin ko kuma rashin sani ne to da zaran mutum ya fahimci wannan shikenan ya zama saliki shi kuma jazba ikilasi bayan ka yi suluki ka fahimci cewa Allah bai halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa